Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin sai kuma kilohertz dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba za ku iya jin a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Daliban Najeriya a jihar Legas sun yi zanga-zangar matsalolin rashin wutar lantarki, ruwan sha da man fetur a yayin da ƙungiyar ƙwadago kuma take barazanar tafiya yajin aiki. ya ce sanin kowa da cewa akwai wanda a cike biyan kudin wutar lantarki na naira dubu biyu yanzu suna biyan naira dubu goma sha biyu gashi kuma babu wutar lantarkin To bayan wannan za mu ji cewa a can Nijar ma sun koka da maganar rashin wutar lantarkin ne sannan akwai shirin mu na kallabi yana nan tafe yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ranar Talata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da shirin kafa dogarawan kasa wato dogarawan kasa da nufin yaƙi da ta'addanci. sai dai masu kula da lamura suna cewa zai haka ne da nufin kwantar da hankalin al'ummar kasar yayin da yanayin matsalar tattalin arzikin kasar ke ƙara kamari ana kuma shirin gudanar da zaɓuka suna gani fitin ya ɗauki wannan matakin ne da nufin ci gaba da riƙa madafun iko a daftarin dokar da ke gaban majalisa an ba dogarawan damar amfani da mesar ruwa da motoci masu silke da kayan kare kai a lokutan kwantar da tarzoma wajen tarwatsa masu zanga-zanga yayin da kuma daftarin ya haramta buɗe wuta kan wurare da ke da cunkoson jama'a ko kuma mata masu ciki ko naƙasassu ko ƙananan yara bisa ga daftarin putin zai iya ba da umarni kai tsaye ga dogarawan su gudanar da aikin tsaro ko kuma su buɗe wuta ba tare da gargaɗi ba idan suka ga suna fuskantar barazana amurka da abokan kawancanta na gabar teku suna da damuwa ɗaya a ayyukan iran da take yi a yankin na tada hankali in ji sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry a jiya alhamis bayan tattaunawa da ministocin kungiyar haɗin kan majalisar ƙasashen yankin gulf ta gcc za mu ci gaba da nuna dagiya ko kafewa kan irin waɗannan takalar in ji kerry yayin da ya yi wata ganawa da takwaransa na ƙasar saudiya adel aljubair ya bayyana haka ne bayan tattaunawa kan harkokin harkokin tsaro a yankin da jami'an bahrain da kuma na kungiyar ta gcc da yake magana a madadin kungiyar gcc da ta kunshi kasashe shida jubair ya ce idan iran tana so ta daidaita dangantaka da sauran kasashen duniya to dole sai ta tilasta canza tsare-tsarenta tun daga watan satumba jiragen ruwan soji sun kama jiragen dakon kaya dauke da makamai da aka hakikance cewa sun fito daga iran ne da kuma nufin cewa za a kaiwa 'yan shi'ar hutsi a yamal To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi a kan janye kuɗin yaƙi da Ebola a mai da shi kan yaƙi da ƙwayar cutar Zika. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Obama ta sanar da cewa tana shirin yin haka. Ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Ed McKay ya faɗa a wani zaman kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare da ke tattaunawa kan lamarin nahiyar Afirka cewa duk da yake an samu raguwar waɗanda suke kamuwa da ƙwayar cutar ebola ba a shawo kan cutar ba tukunna kuma har yanzu yanayin da ya sa ta zama bala'i yana nan daram sama da mutane dubu ɗaya suka mutu da cutar ebola a afirka ta yamma cikin shekara ta dubu da hudu da kuma dubu biyu sha biyar abin da ya haifar da fargaba a fannin kiwon lafiya bayan da cutar ta bulla a amurka da kuma turai majalisar dokokin amurka ta amince ta kashe dala miliyan 140 a wajen gudanar da aikin gaggawa na yaƙi da cutar wanda har yanzu ba a gama kashewa ba ranar laraba fada white house ta sanar cewa za ta karkatar da kimanin dala miliyan 600 da suka rage daga kudin yaƙi da cutar ebola wajen yaƙi da ƙwayar cutar zika da ta bulla ta kuma yaɗu a cikin ƙanƙanan lokaci a ƙasashen kudancin amurka wanda ake ɗorawa alhakin haihuwar jarirai da mummunan ƙasa, Jami'an da suka ba da bahasi a gaban kwamitin Majalisar Dokoki sun ce wannan raguwar dabara ce. wato bakin 'yan majalisa dai daga dukkan jam'iyyun ya zo ɗaya bayan da cewa bai kamata a watsi da cutar ta Ebola ba. masu neman jam'iyyar democrat ta tsayar da su takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka da kuma ɗan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar vermont bernie sanders suna sa in sa kan wanda ya cancanta ya zama shugaban ƙasar inda suka rika musayar yawu da kakkausar lafazi jiya alhamis yayin da suke ƙoƙarin sassauta musayar kalamai masu zafi a tsakaninsu sanders ya shaidawa manema labarai a philadelphia daya daga cikin muhimman biranen da ke da mahimmanci idan inda za a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar a ranar 26 ga wannan wata na Afrilu. Ya ce ta ce ban cancanci zama shugaban kasa ba. Idan ta ce ban cancanci zama shugaban kasa ba zan mai da martani ba zan yi shiru a rufe min baki ba. Clinton ta bayyana cewa ta zargi Sanders a birnin New York da gaza bayyana yadda zai kawo kan matsalolin zai shawo kan matsalolin harkokin kuɗi inda ta ce yana ita na tsammanin ya kamata a ce mutum ya yi bayani domin kai ya yi alkawarin da ba zai iya cikawa ba. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc dandazon ɗaliban najeriya a jihar Legas sun yi zanga-zanga game da matsalolin rashin wuta ruwa da man fetur a yayin da kungiyar kwadugu kuma ke barazanar tafiya yajin aiki na gargadi babangida jibrin gare ka wasu ɗalibai na jami'ar lagos kenan ke gudanar da zanga-zangar lumana a harabar jami'ar lagos da ke akoka da ke nan tsakiyar birnin lagos a kasarin ɗalibai da suka ki su cewa 'yan jaridu uffan game da wannan zanga-zanga na lumana da suke yi sun bayyana mini ba tare da bari in ɗauki muryarsu ba cewa suna wannan zanga-zanga na lumana ne domin neman hukumomi na makarantar da kuma gwamnati su dawo da ruwan sha da kuma wutar lantarki da kuma uwa uba kawo ƙarshen ƙarancin man man fetur da ake fuskanta a najeriya ɗaliban dai sun rufe ba shiga ba fita harabar wannan jami'a da ke lagos kuma kamar da wasu daga cikin shugabannin kungiyar ɗaliban suka shaida min kwai niyyar lokacin jami'o'i a tarayyar najeriya su ma su bi sahun na jami'ar lagos domin gudanar da wannan zanga-zanga dangane da halin da najeriya ta samu kanta a ciki wannan zanga-zanga na lumana da ɗaliban jami'ar ta lagos ke gudanarwa dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta kasa ta ce ita ma za ta gudanar da wani yajin aiki na gargadi domin jan hankalin gwamnati game da matsanancin karancin man fetur da karancin wutar lantarki da ake fuskanta a najeriya kamar yarda shugaban kungiyar kwadugo ta ƙasa comrade ayuba waba yake cewa we are people before now that we are paying 2000 through estimated billing are now being billed 12000 this is a situation that is very worrisome and therefore part of the recommendation is proposing a national day of strike and protest to protest this increase. ya ce sanin kowa ne cewa akwai wayanda cike biyan kudin wutar lantarki na naira dubu biyu yanzu suna biyan naira dubu goma sha biyu gashi kuma babu wutar lantarkin don haka za mu gudanar da wani yajin aiki na gargadi ga hukumomi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na karancin wutar lantarki da kuma ƙarin farashin albarkatun wutar lantarkin a najeriya sai dai kuma duk da wannan yajin aiki da ɗaliban ke yi da kuma barazanar fara yajin aikin gargaɗi na ma'aikatan kwadago wasu 'yan najeriya na ci gaba da nuna goyon bayan su ga gwamnatin najeriya game da ƙoƙarin da hukumomin suka ce suna yi na samar da man fetur a ƙasar kamar da wayannan 'yan najeriya ke cewa The problem is that the corruption has eaten deep into our fabric. We cannot get it right now. I believe that with Buhari, things will get better. Yeah, let us just calm down. The problem that we are facing is to come to an end at a particular time. When it is time, we will get it right. We should not expect sudden change within a second. Please, dear with and everything will be fine. Let us keep, let us calm down, follow the trend as it's going, then we'll get it right. Suka ce akwai bukatar 'yan Najeriya su yi haƙuri domin kuwa gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta na samar da wutar lantarki da man fetur da dai sauran abubuwan more jin daɗin rayuwar al'umma. Sai dai kamar da aka sani akwai 'yan zagon ƙasa da ke neman hana ruwa gudu. Masu sharhi kan harkokin yau da kullum dai na ganin akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta ɗauki kwararan matakai cikin hanzari domin daƙi kile duk wani dama da za a samu na yin zagon kasa ga gwamnatin kasar a kokarin da take yi na dawo da doka da oda da kuma ci gaban al'umma babayin jibrin murya amurka daga lagos in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai suma 'yan Nijar sun koka ne game da maganar dai wutar ta lantarki a ƙasarsu ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da rahotonsa. biyo bayan bala'in zafin yanayi da ya abka ma kasashen yankin sahela irin wannan lokacin matsalar ramcin wutar lantarki ce koma ta ke sawar jama'a na kokawa a cikin manya-manyan biranen jamhuriyar nijar ko da yake kamfanin gidan wutar nishelak na jamhuriyar nijar a wata sanarwa da ya fiddo a shekaran jiya ya yi bayani irin matsalolin da suke faruwa daga tarayyar najeriya da ke baiwa jamhuriyar ta nijar wutar lantarkin dauko da daga matsalar eh, iskan gas da mai wanda ake amfani da shi wajen gudanar da wannan aiki da kuma karamcin wutar ita kankanta ga tarayyar najeriya waɗansu mazamna unguwar muwadata a nan cikin garin birnin kwanni na roƙo don allah da agiza musu game da wannan matsalar ta wutar lantarki a cikin unguwarsu akwai matsala ka gane saboda wasu sai gari ya waye na allah su je su buɗe shaguna su yi gyaran radiyo su wani harkar wuta wani abu mutum ya samu abin zai zo da iyalin shi sannan dangance da zahin da ake cikin ya kamata su tausaya mana ka gane ku bir kullun ku bir kullun ku bir epi kuma in an ka saki an ka maka facture mem shows da tahwarin inda ke consumption na wuta ko kuma ta zarta tahwarin kuma kai baka shawo haka nan muna roƙo saboda Allah su tausaya mana su taimaka mana su dima su cikin halin da ake akwai wanda bai iya rayuwa sai daga las wallahi akwai wanda ya saba sai da kilim ko venti duka wannan matsaloli ne in sun san yadda za su yi Allah su taimaka mana su ka mana saukin shi sunana Aliyu Attahir nan mun wadata ta ɗaya mun matsalar hutattan wannan ƙarhi ana cewa fiji fiji shi ce fiji-fiji hece kik wannan abubuwa su to su diba da Allah su regila harkata yanzu na in magari ba ta yi mahi akasarin mu duk mutum da wanda ka son in ya danci abinci ya sa galas ga ruwa ya sha amma ina ba mu samu galas sai mun tafi wata unguwa da ta kuma mahi akasari duk kowa yana da dan firigon da shika son shi taimaka ma dan uwa da shi to wannan abu da Allah yan nishlakin nan su to su dan za su diba mana ba da bayan haka dai wani iccen tangarahun wutar lantarki ne ke batsikin wuta a tsakiyar dare a lokacin lokacin da jama'a suke barci a unguwar proje kaura a nan cikin garin birnin kwanni kamar yadda mutanen unguwar suka shaida mini shi al'amari ka san ya taho ya kasance da an sai an yi shi amma su su sadan gyara abin su sa na kware saboda yan ana sa na kware Allah su da abin bai ka haka domin shi amin shekarun jihar ya tashi kuma ya tashi idan wata ran ya tashi ba san da zai tsaya ba shi ma ni shi da muka kira gare su ai ni a gyara a sa abu na kware wanda ya dace domin abu samu irin wannan matsaloli saboda ana samu irin wannan matsaloli shi abin ba nan zai tsaya ba can daidai ne haka ne ya kamata in sun gaji ne ma su saki su bayani ko sun kai a jikin su ne a ba fiske fil karame ne kuma yanzu surkukin ya yi kwanta ya kai gidajen mutane to ga ko ba kaɗan bacci ne ya kamata bar ma su yi aikin da ya kamata wayoyin ne suka gaji a sake kabel tsin sarcin gaba ɗaya mana ya yi da aiki kwana ɗaya ko biyu a kuma ana yi cikin kuran ba abin wasa ba dan jama'a na yi wani suna ta da a kawo tiyo a bada asawuran ci suka kuwara aikin ku ne an taɓa kan kuran da ruwa da sun ga pompe suna kasha to gaskiya ya kamata su yi aikin kirki abin zanga-zangai Daga cikin ababen da ke damuwar jama'a game da wannan zancen shine rashin karfin wutar abinda ke haddasa sabkar ma'aunin wutar lantarkin daga lamba 220 zuwa lamba 70 kuma takan dawo da karfi abinda ke sawar kayan jama'a na konewa a wani karon abinda ake kira best de tension amma shugaban ma'aikatar gidan wuta nishelek reshen birnin kwanni na cewa yau da safe sai fi hankuri domin ba da son su ne ababen ke faruwa haka kun san ta nijalak lokacin zahi matsaloli ake samu da mutane kowa eh, yana profiti zahi da wani mai sa duk abin da mai aiki da wuta wani lokaci ake girci amma shi problem na kaura ai ba yau ne ba kaura take da wuta wannan abin kwanakin baya dan samu movie sarajin aka samu musu transfo aka gyara shi shikenan mai amma wanga an gyara shi shekaran jiya waccan jiya ya taso kuma luman problem suleiman foto ya faru kenan wannan matsala ce wadda mun gyara su ɗaya amma yau muna gyara shi mutane abin da kusa da mutane su kwantar da hankalinsu muna ya kokarin mu tunda kowane lokaci a kira mu muna zaburwa mutu tunda ba mu sani in ba gaya mana akai ba tunda muna gani barashin ma suna karuwa kenan barashin ma suna karuwa kiri barashin ma di consumption ko eh abu ne wanda kullum muna cewa mutane da su yi haƙuri tunda abu ne ba da son ba ba da son ne ya zo ba ya zo kenan duk kowa da kowa sai ya dauki wanga haƙuri tunan wa kayayyakin da yawa ne suke lalacewa dole sai an sake su haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar dole sai ya hau sama sai ya hau kanya ko magariya to yanzu kuma sai mu karkata akalan mu dan shakata kafin mu ci gaba kasar arewa ba ilimi talakawa ba mu da aikin taɓa'awa mun zama jojin zuwa awa tarkacen tarkata she sa mun gode Aminu Alan Waka ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Aisha ma Madawaki Isa. A makon da ya gabata, ta fara bayani akan yadda wasu malamai ke ɓata ɗalibai mata. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To farfesa ko akwai wata hukuma a makarantun jama'a da ke sa ido akan irin cin zarafin ɗalibai da wasu malaman ke yi? duk waɗannan matakai ɗan duk akwai su amma ki bar ɗan adam ki bar mutum wasu yaran cikin rashin sani ne wasu ban tsoro malami zai yi musu wasu a siyasance wasu akan ɗauke su ba a san halayensu ba malamai maidan amma ina tabbatar da cewa ba makarantar da ba su da wa'annan matakan na ɗauka na ganin cewa ba a samu irin wa'annan abubuwa to farfesa wani mataki ko in ce menene hukuncin malamin da aka samu ya aikata wannan laifin Abu ta dai ake yi yawanci za ta ga an kori malami an ladabtar da shiya mm. ita ma yarinya din an kwashe ta an mai da ita wurin uwayenta kuma za ka yi kuma ita yarinyar da an bata mata karatun so saboda haka ni ina tunanin mu fara tunanin abubuwan da za mu iya yi mu ga cewa ba a lalata rayuwar yara ba saboda hmm. kura a kowane fanni ko da a firamare ne ko da a secondary ne ko da a university ne korar ɗalibi daga makaranta ba shi ne abin da zai hana akwai wannan abin ba ba kuma shi an ladabtar da yaron da za a yi da ke idan ka ce ka dori yaro wani yaro in ba yana dogon imani ba sai shiga cikin wata ɗabi'a don ga abu ya hito daga makaranta ya dawo to laja society saboda haka ya kamata a ce hukuma mun fara tunanin ci yaya za mu yi da waɗannan cases din mu ga cewa mun taimaka ma yaran ɗin kuma rayuwarsu ta zama rayuwa ingantacciya ko jami'a muna da irin waɗannan matsaloli a ce an kori yaro daga makaranta. kan wani dalili? Eh, akwai da za a ce kamar exam malpractice. Sata amsa a jarabawa kenan. Abubuwa kashe-kashe waɗanda zai sa a ce an kori yaro daga makaranta. Dan an kore shi, shi shi kenan ya bi wannan ɗabi'a ce. Kin gane tunani na? To farfesa kamar su waɗannan ɗaliban masu sata amsa a jarabawa wannan mataki kika ga ya fi dacewa a ɗauka a kansu. wata abubuwa ne da gurɓacewar ya kwaro ne daga ƙasa mm. duk yaron da kin ya yi sata ansa bai san ansa ba ce haka ne sannan kuma bai da tarbiyya sosai don kamar sata ce sosai yawwa to idan aka ce yaran mu mun tayar da su sun suna ƙanana da tarbiyya sannan ilimin da muke ba su tun daga primary school ilimi ne ingantacce me zai sa su yi sata ansa a jami'a Yauwa, to da kika ce in kaga ɗalibi ya yi sata amsa a jarabawa dama can bai san amsar ba. To laifin daga ɗaliban ne koko daga malaman ne? Kowa yana da nashi. kamar da na ce miki yaro ya taso firamare ya je makaranta amma makaranta ba ta race shi ya je secondary school shi ma kan shi haka kina jan muna jan ana faɗin wasu sun taso to ko rubuta sunan su ku shi sun zo jami'a ina tabbatar miki akwai jarabawa da na gani ta yaron da ban san hausa ce hillanci ne igbo ne yarbanci ne ya rubuta jami'a to shin irin waɗannan yaran za ki ce su ne ba a koyar da su zaton kasa sannan a jami'a ni malamin jami'a zai iya yi tunda a mm. jami'a abin da muka tunani akwai abubuwan sun riga sun cimma wani matsayi kai za ka dora ni bisa ga wannan matsayin To farfesa a wasu makarantun na gaba da sakandare wasu ɗalibai kan koka akan cewa malaman su ba sa koyarwa yadda ya kamata sai dai su ɗan gutsira musu su bar su haka nan. Me za ki ce game da wannan? Mai jami'a haka ta gada. Abin sai su ake cewa lecture method bane. lecturing ake yi mm. ba wai na ce an abin da duk malamai suke yi a jami'a haka ya kamata ba a'a mm. amma duk abin da malami ya je cikin aji a jami'a ya koya kake tsammanin ya koya kashe hamsin da abin da ya kamata ya koya saboda an ce ka yi bincike ga library ne yanzu alhamdulillah ga intanet so malamin jami'a zai koya zai kuma yi gadin yaro don haka duk abin da malami ya koyar da ɗalibi a jami'a malami yana kyautata kada ɗalibi ya tsaya ga abin nan kawai da ya koyar da shiya a yaje ya bincika ya kara neman ilimi a kan wannan abin da aka koyar da shiya amma kamar yadda ce ba a rasa ɓata gari sannan hukumar jami'o'i su ma suna ƙoƙari saboda ana ana zagaye ana dubawa a ga yaya kowa ke gudanar da aiki Masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen ƙarshen mu da farfesa a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta farfesa Aisha Madawaki Isa da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To an gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana ta wayar tarho mun ɗan tsakuro. Assalamu alaikum BOA. Mai magana Ilyasu Bello ke gabakin gulbi jihar Kebbi Najeriya. da Allah biya ya isan min da sakona ga ilahirin jama'an Najeriya masu cece ku ce akan zaɓen Buhari. To dole ne mu gamu da wannan. Sabida mun zaɓi Buhari zaɓe na yaƙini maharul yaƙini In san yaƙini cewa shi ka iyawa kuma zai iya. Sannan Buhari ya karɓi ƙasar da bisa ga yaƙinin zai iya kina iya maharul yaƙini. to dole na a samu waɗannan matsalolin sun biyo baya na rashin ci gaba wata goma sha ɗaya babu wani abu da talaka gani na canjin sauƙin rayuwa to ina makoma kama ja a lahadi za a habballahu qauman ibtalahu wa man sabara falahu sauro man a falahu jar to ya hakuri mu ci gaba da istighfari kama ja a til qur'ani in mun ka ci gaba da istighfari insha Allahu Allah zai shige muna gaba da al'amari amma kure an riga an shaki kai kuma shehu garba ka kama bakin ka domin 'yan najeriya sun gaji da gawara ta ba su ga kaho ba ƙasa dai ta ci kama mai ita gaba to ina mahida sai su gibari mu kama su gibari boa na gode a tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana da yalo atom tambuwal sokoto state nigeria bisa hakikanin gaskiya na dawo daga rakiyar ganin laifin shugaba janar muhammadu buhari da farko kam na ga laifinsa kwarai dangane da irin niki hanna fara tunanin anya muhammadu buhari kana kallo ko tunani na irin yadda mutane suka yi ba da rayukansu wajen zaɓenka amma aka bar su cikin wannan hali na mawuyacin hali rashin man fetur rashin abinci rashin kashe su ba kuɗi da hannun mutane daga baya na zauna na yi nazari na gano cewa wato shugaba janar mamuru buhari shi kadai yake da ke son canji a tarayyar najeriya zuwa ga talaka sanatocin najeriya da yan mulkin tarayyar najeriya waɗanda ke zagon ƙasa ga wannan mulki nasa muna roƙon allah maɗaukakin sarki da duk wanda adda hannu ga zagon ƙasa ga lalurar shugabancin buhari allah ka isa muna gare shi janar muhammadu buhari idan abin ya buwaya ka yi dawo ka yi tsarin mulki inyar shugaba bata ya yi lokacin da su frank na fengason da wasu muhimman mutane ya kama su da najeriya ta tsaya tsaye nan abubuwan suka dawo suka zama normal don haka muna expecting daga shugaba buhari abubuwa su canza cikin 'yan kwanakin nan. To kafin mu kare na amal sai ki karanto mana labarai amma a takaice. Haka yake ranar Talata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da shirin kafa dogarawan ƙasa da nufin yaƙi da ta'addanci. sai dai masu kula da lamura suna cewa zai haka ne da nufin karkatar da hankalin al'ummar kasar yayin da yanayin kasar wato yanayin matsalar tattalin arzikin kasar ke ƙara kamari ana kuma shirin gudanar zaɓe suna gani fitin ya ɗauki wannan mataki ne da nufin ci gaba da rike madafin iko amurka da abokan karwancinta na gaba teku suna ta damuwa guda ɗaya da ayyukan iran take yi da hankali wato da ke tada hankali a yankin inji sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry jiya alhamis bayan tattaunawa da ministocin kungiyar haɗin kan majalisar ƙasashen ta yankin gulf wato da ake kira gcc ya ce za mu ci gaba da nuna dagiya kan irin waɗannan takalar yayin da wata yake ganawa da takwaransa na ƙasar saudiya abdel aljabair ya bayyana haka ne bayan tattaunawa kan harkokin tsaro a yankin da jami'an baharam da kuma na ƙungiyar wato gcc ɗin. 'Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi a kan janye kuɗin yaƙi da Ebola mai da shi kan yaƙi da ƙwayar cutar Zika kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Obama ta sanar da cewa tana shirin yin hakan. Ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Ed Markey ya faɗa a wani zaman kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare da ke tattaunawa kan harkokin nahiyar Afirka cewa duk da yake an samu raguwar waɗanda suke kamawa da wannan cutar ba a shawo kanta ba. To madalla masu sauraro nan muka ka karshen mu na hantsi sai an jima da yamma za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Muna miƙa taya murna ga Abdullahi Ali wanda aka fi sani da Libya Lere murnar samun karuwar ɗa namiji da ya yi kuma aka raɗa masa suna Abubakar Sadiq Allah Ubangiji ya raya shi ya ɗayyaba. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa Cibahiro Dodone ne ya jagoranci shirin sai kuma injiniyan mu Neo Cornelius. ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya